الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau uku ga watan Rabiul Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma ashirin da biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi cikin karatunmu da muke gabatarwa na hadisi mako-mako a littafin umdatul akamin min kalami khairul Ana, wallafar babban malami al-imam al-muhaddith al-allama abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili alayhi rahmatullah muna cikin kitabul at'ima za mu tashi hadisi na 386 insha Allah malam yace وعن عبد الله بن عدي أوف رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبرة فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتهرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. قلنا حديثي an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullah ibn abi awfa abdullah ibn abi babansa shi abu awfa shine alqamat ibn khalid alqamat ibn khalid ibn al al-aslami so da abdullah ibn abi awfa dan kabilar banu aslam kabilar su annabi sallama ya yabe ta annabi sallama ya ce aslamu salana Allah wa ghifarun ghafara Allah laha wa usayyatu atati Allah wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki suna ya ce aslamu salana Allah kabilar aslam Allah madaukakin sarki ya kubutar da ita to shi daga wannan kabilar ta banu aslam yake babansa kamar yadda muka ce ana masa alkunya da abu aufa amma sunansa alƙama ibn khalid ibn al-harith sunan babansa kenan shi ku abdullahi na abi aufa radiyallahu anhu ana masa alkunya da abu muawiya a wani kuma kaulin aka ce abu ibrahim a wani kaulin aka ce abu muhammad sai na Allah kai yana da alkunya guda uku wanda ya tabbata malamai suna ganin halarcin a yi mutum alkunya da fiye da suna daya a ce masa baban wani a ce masa baban wani a ce masa baban wani Abdullahi ibn Abi Aufa radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma'anar sama mubaya'a mubaya'a da ake ce mata bi'atu ruwa a shekara ta shida lokacin da aka je Hudaybiya sannan kuma ya halarci yakin khaibar yakin khaibar da aka yi shi a shekara ta bakwai sannan bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Aufa ya bar Madina ya bar Madina ya bar Madina ya koma Kufa malaman sira suna cewa shine karshen sahabi da ya rasu a Kufa sai da sahabban da suke ga baki ɗaya suka kare aka bar sayyidina abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu sannan a ƙarshen rayuwarsa ya samu makanta kuffa basar ya samu makanta malamai suka ce ya rasu a shekara ta tamanin da shida ko kuma tamanin da bakwai bayan hijira shi ne mana riwayar wannan hadisi ya ce A asabatna maja'atul layali ya khaybara yunwa ta kama mu a ranakun da aka yi yakin khaybar falamma kana yawm khaybara a ranar da aka gwabda ta khaybar ranar da yakin ya zama na gaske ranar da aka yi yakin waqa'na fil humur al ahliyyah sai muka afkama jakunan gida فانتحرناها سيما كرت أسس وكيس فلما غلت بها الحدود أقسسا سأتشكم تفاني أنا دفاوا فلما غلت بها القدوب ألوك سندا تفاني سك تفرق سودس نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما يقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقوى أن أقفئ القدوة سوى دفع kifar da tukwana wala ta'kulu min luhumil umri ahliyyati shay'a sannan kar ku ci wani abu daga cikin naman jakunan gida wannan hadisin kamar yadda muka ji shi shekara ta bakwai aka yakin haiba khaibar kamar yadda aka sha mana bayani unguwa ce ta hudawa. lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo madina suna ɗaya daga cikin yahuda da suka zo suka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za ta zauna lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga baya suka ci amana so da a shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiri domin aje a yaƙe su a lokacin da za a tafi yakin ya ba sayyidina Ali radiyallahu anhu tuta a lokacin sayyidina Ali idan sana ciwo نسمه يكون وتما جنا يكي شوال أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يبتغ الله على يديه من رواية شيء فبات الناس يذوقون ليلته أيهم يوضع أو أيهم يوضع النبي صلى الله عليه وسلم zan ba da tuta ga wani mutumin da yake son Allah da ma'aikinsa kuma Allah da ma'aikinsa suna son sa Allah ta'ala zai sa a ci nasara ta sanadiyarsa so da haka sai kowa daga cikin mutane kwana a wannan daren yana fatan safiya ta yi ina ma dai shi za a ba wannan tutar saboda yadda suka ji manzon sama ya wannan yaba yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi safiya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ina sayyidina ali aka ce innahu yashtaki aynai ai idanuwansa ba su da lafiya yana ciwon gido annabi sallallahu alaihi wasallam aje a taho da shi a masa jagoranci aka taho da shi fada'a lahu wa basaqa fi aynai fa asbaha ka'an annabi sama ya masa addu'a ya masa toki, sai ga sai na ali ya dawo kamar bai taba ciwo ba so da haka manzon sama ya bashi tuta a lokacin da aka je za a yi wannan yaki na khaybaru yahudawa sun gayyato sun sa wani jagoran su ana tun shi shine ya zama jagoran su sayyidina ali radiyallahu anhu shi kuma shi ke da tutar musulmai wannan shine yakin khaybar ta sa musulmai sun samu ganima mai yawa ta gonaki inda annabi sama ya zo ya raba gonakin in ba ku manta ba mun yi wannan zancen a can baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya raba gonakin a cikin waɗanda aka ba gonakin akwai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo wajen annabi sama ya ce to ya ma'aikin Allah me kake umarta ta in yi da gonar annabi mai ya bashi shawara cewa ya mai da ita ya hubusi ya bayyana ya mai da ita fi sabilillah duk wannan zancen mun yi shi a baya to wannan a takaice dai tunatarwa a game da Khaibar kenan a shekara ta bakwai akai wannan yaki na Khaibar ko shine sai Abdullah bin Abi Auf radiyallahu anhu yake cewa na maja'atul layali Khaibara a dararen da aka yi yakin khaibar yunwa ta kama mu almaja'a aljubu yunwa ce falamma kana yawmu khaybara a ranar da aka yi asalin yakin ranar da yaki yayi aka yi biras aka yi mubarada tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba aka gwabda sosai wa qa'na fil humri ahliyati kawai sai muka afka ma jakunan gidaje kawai saboda yunwa fantaharnaha sai muka rika sassoke su ana sassoke su kawai ana fedewa ana zuba naman a cikin tukwane ana dafawa domin a ci sahabbai sun zata cin naman jakin gida a lokacin halas ne kamar yadda yake a jahiliya to shi yasa suka yi wannan falamma ghalat biha alqulubu a lokacin da tukwane suka tafarfasa suka yi tar da huwa, suka tafarfasa na damu na bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Me kira na manzon Allah sun sama sai ya je ya kira ya ce min an aqfi ulqudura zubar da tukwana wannan munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din shine Talha Abu Talha al-Ansari Abu Talha al-Ansari shi annabi sama ya aika أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان جحوري كان جحروي جحوري الصوت مرية سنة كارفي shi yasa su tari idan za a yi wani abu annabi sama yakan tura shi domin ya je ya sana kamar al-abbas babban annabi sama shi ma murya shi tana da ƙara saboda haka annabi sama yakan aike su domin su je su yi kuwa sanar da wani abu wannan Na nada munadi din malamai suka ce munadi din shine Abu Talha kamar yadda Imam Muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito da sunansa a cikin sahihinsa kamar kuma yadda Imam Abu Ya'la a cikin musnadinsa shi ma ya ruwaito cewa Abu Talha al-Ansari shine wanda ya yi wannan me yace an aqbiul qulub azubar da waɗannan a tunkuda tufana al-qudub jami'i na al'idar. qidr al-qidr na nufin tukunya lafazin anfiqu eh, lugabi yake da shi akwai umarnin da annabi sallallahu akwai akwai lugha iqfa'u iqfa'u filin sababi wato wanda ya gabata sai a ce a kenan mudari'in sa kuma sulasi sai a ce yaqfa' sannan kuma ana zuwa da shi a matsayin uba mazidi kulali wanda an kara masa hamza a farko kamar yadda mafi yawancin kwafin ku za ku ga an tabbatar akfi'u fi'ili ma zunsa sai zama akta'a yukfi'u mudari'i kenan amri sai a ce akfi'u mun gane da hamzatul qaf'i ke. to duka waɗannan lugogin guda biyu ne kamar yadda malaman lugha manya-manya sun tabbatar irin su al-imam ibn sikki ya tabbatar da cewa ana wannan fi'ilin ana amfani da shi a haka ko ka ce a yaqfa ko ka ce a yuqfi duka yana nufin a zidda abu a tura a ya fadi iya zibi mun gane to shine nan manzo sama ya bada umarni cewa a tunkuda tukwanan duk su zidda sannan ya ce wala ta'kulu min luhumil humri al-ahliyyati shay'a kan ku ku ci wani abu daga cikin naman jakunan gida naman jakin gida haramu malamai sun tattauna ne tattaunawa mai tsawo akan me yasa aka haramta cin naman jakin gida sun kama ganganu da yawa sun duka ijtihadat ijtihadat wasu sun ce da annahu ya'kulu al-qadara ko al'azara saboda yana cin bayan gida saboda yana cin bayan gida wasu suka ce wasu suka ce li'annahu la yuhammas asali saboda in aka je yaƙi aka samo ganimarsa ba a raba shi ba a tashi a cikin kumusi amma duka waɗannan babu dalilan da suka tabbatar da su naman jakin gida a nan sama ya faɗe shi a keɓe akan cewa haramun shin jaki haramun ne a musulunci ce, ilar ta sa aka ce ai ba dole sai mun gano ba shari'a ta ce kan mu ko ya shiga cikin wadancan ka'idojin da muka ambata ko bai shiga ciki ba annabi sama dai da kanta ya haramta abinda annabi sama ya haramta ko abinda Allah ya haramta ne musulmi wanda yake mai imani وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره musulmi bai da zaɓi idan Allah da su suka yi mutunci so da ko ka gano dalilin da ya sa aka ce ba kyau abu ko baka gano ba Allah ne ya hana manzanta ya hana sallallahu alaihi wasallam to yi kokari ka bari a bayan ne akwai alkhairi aikata wannan abin da shari'a ta ce kakka yi saban Allah ne kuma halaka zai jawo maka daga cikin fikihun wannan hadisin tahrimu luhumil umri ahliya an haramta cin naman jakunan gida an haramta wannan hadisin ya zo qat'an kamar hadisin da ya gabata na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ba annabi sama ya haramta cin naman jakin gida wa haka shi ma wannan hadisin ya zo ya saki karfafa wannan cin naman jakin gida haramun ne baya halarta haƙiƙu na biyu بيان أن الأصل في المطلوبات الإباحة حديث هنا نونا من أشياء أسل كون أبو لأكي شي حلفني شيء إذا شرعة تازو شي حرام من ذلك الأصل في المطلوبات الإباحة حتى نبدأ أبو لأكي شي حلفني شيء إذا شرعة تازو شي كأتي كذا كأتي كذا كأتي كذا شيء amma akwai abinda da ahalin kitabi an haramta musu amma annabi sama daga cikin khasa'is ɗinsa siffofin da Allah ya keɓance shi da su wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim daga cikin siffofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yuhillu lahum at-tayyibati yana halatta da'ab na halal da'ab ne dadi duk abin da ya kasance mai daɗi ne shi to shari'ar musulunci ba zo ta haramta wa yuharrimu alaikum al-khaba'itha sannan duk abin da ya zama kazanta ne mai cutarwa ne shari'ar musulunci ita kuma ta hana shi mun gane me yasa aka gano wannan fikihun cewa al-aslu fi masumati al-hil wal ibaha لمبالغة الصحابة على نحن حظنا منهم أنها مباحة saboda yadda sahabbai kawai da suka ji yunwa sai suka fara soke jakuna kawai aka fara soke jakuna ana feɗe su ana sa su a tukwani za a ci nama kaga asali sun ɗauka za a yi musu albara'atul asliya kenan ƙa'ida usuliyya al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana qabla wuhudi sharri asalin duk abin da yake halal ne to a bar shi a matsayin halal har sai idan shari'a da kanta ta ce haramun to sahabbai sun zata wannan ka'ida ita ce za ta yi aiki a kan mai a kan naman jakunan gida sau da sai suka ka sassoke su da nufin su ci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana su a matsayin cewa haramun ne cin naman jakin gida fikihu na uku annahu la yajuzu al-kalam an al hadath daga cikin fikihun wannan hadisin baya halatta a jinkirta magana a lokacin da ake bukatar ta manzo sama bai jinkirta magana ba da ya ga sun yi wannan aikin na sassoke jakunan gida kuma an dora tukwane ana dafa su dan da nan annabi alaihi salamu yi gaggawar yi musu bayanin cewa haramun ne baya halatta su ci wannan ita ma ka'ida ce usuliyya la ya ta'khiru al-kalami an waqti hajati sannan fikihu na hudu amru al-amiri ra'iyatahu bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar wajibi ne shugaba ya rika umarta talakawansa da abu mai kyau kuma ya rika hana su abin da ba shi da kyau wannan yana cin aikin shugaba kai ya bar talakawansa su rika aikata abin da za su je su shiga wuta duk abin da yake mai kyau ne ko ya karantar da su abin da yake mara kyau kuma ya tsoratar da su kasu aikata haka mun gani a cikin wannan hadisin annabi sun yace aqfi'ul qudura wa la ta'kulu min luhumi al-khumur al-ahliyyati shay'a yace da'a ci dadda kwanan a tunkuɗe su su faɗi su zube naman ya zube baya baya halatta a ci yace kada a ci wani abu daga cikin naman jaki na gida wannan shine cikin wannan hadisi حديثي نقبا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية دقا أبو ثعلبة الخشني أبو ثعلبة الخشني أن يسعقاني أجمد سننسا da sunan baban shi saboda saboda yana cikin sahabban da alkunya su ta rinjayi sunansu sau tari za ka ga wanda ake tsamani a kan sunansa wanda ya fi shahara da alkunya abuwa na ake ce masa to sai ya zama wannan alkunyar tasa ta sa ba har an manta da sunan shi to abu salama da kushani yana ɗaya daga cikin sahabban da aka yi sabani a game da sunansu amma al-imamu nawawi rahmatullahi alaihi shi ya yarin yadda da cewa sunansa jurtu ibnu nashir shine sunansa jursuru bin nashi shine al-imam sawi ya zaɓa ya yi rinjaya cewa abu talaba al-kushani sunansa jurfu bin nashir nashir shine sunansa al-kushani shi kushain din kakansa ne can na sama shi yasa sai ake nisbar sai a ce al-khushani dama haka ake nisbar sunan da ya kasance ku'aila kaman quraish kaga ku'ail ne ko sai a ce me qurashi ba a cewa quraishi sai a ce qurashi mun gane shi Abu Sa'labat al-Khushani radiyallahu anhu shahida Hunaynan wa ghayraha ya halarci yakin Hunayn yaƙin hunain a shekara ta nawa aka yi a shekara ta takwas bayan hijira shi ne yaƙin da ke bin fatu maka kai tsaye daga makka da aka yi fatu maka a shekara ta takwas to hunain annabi sama ya wuce to ya halarci wannan yaƙin da kuma wasu yaƙoƙan da ba wannan sannan ya sauka a garin darayya garin darayya ɗaya daga cikin garuruwan bilal sham wanda suke bin al'amura a cikin za su ji akan faɗi wannan garin har yanzu a cikin garuruwan da ake ta ɗauki ba daɗe eh, a ƙasar Siriya to a nan ya rasu kissarsa ta mutu kissar rasuwarsa tana da tana da ban mamaki malaman sira sun ruwaito cewa ya rika addu'a yana cewa ya Allah kada ka sa irin yadda mutane suke wahalar mutuwa irin kakarin mutuwan nan mutum ya shiga tashin hankali wanda suke gaban shi masu masu shiga tashin hankali abu salabat al-hushayli radiyallahu anhu ya addu'a ya ce ya Allah kada ka jarrabe ni da irin wannan mutuwa ya ce ya Allah ka sa in yi mutuwa mai sauki ran nan kuwa ana ana zaune da daddare sai diyarsa take cewa mama ina aina abuna ko aina ali ce mama ina baba an ce yar mafarki ta yi kamar ta ga baban nata ya rasu so da ka ta tashi firgigit sai ta zo ta samu mahaifiyarta ta ce ya umma aina an na baba sai ta ce abuki salli fi ghurfati baban yana sallah a ɗakinsa tana zuwa tattarar da shi yana sallah ya sujada ya rasu a sujada to shine Abu Sa'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu shi ya goyito wannan hadisi sahabi ne da yake zaune a ya zauna daga baya darayya a lokacin wannan darayya din da bilad sham a lokacin ahli kitabi za mu zo a cikin kitabu sai wato babu sai babun da ke bayani akan farauta za ji wasu tambayoyi da ya zo ma annabi sallama a game da zamantakewa da waɗanda ba musulmai ba ya zai yi zamantakewa da su su sama kuma ya bashi fatawa to shine Abu ta al shi ma hadisin sa dai ba wani bakon abu ya kawo ba ce harrama rasulullahi sama duhuma alhumri humri ahliyati Allah sallallahu alaihi ya haramta cin naman jakunan gida shikenan so da fikin hadisin shi ma irin wancan ne so da haramun ne cin naman jakin gida baya halarsa wani ya ci naman jakin gida haramun sai dai idan ya shiga ya shiga matsayin ittirari eh, faman yutturra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmi fa inna Allah ghafurur rahim faman yutturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi idan mutum ya shiga cikin matsi wannan babu laifi قاعدة تبطل الضرورات به المحظورات abubuwan da suke an shiga lalura to shari'a na daga kafa a game da su sai ta halasta na wannan lokacin in an fita kuma cikin wannan lalura to hukunci zai dawo da yake mun gane wannan hadisin ba da wani tsawon bayani mai tsawo da za a masa hadisi na gaba na uku da za mu karanta عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكله فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة وانا حديثي عن samo بن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه ما بابا baƙonmu بني mun yi bayanin da yawa an yi tarjamar sa da yawa Abdullahi bin Abbas tarjumanul Qur'an habrul ummati yana ɗaya daga cikin sahabban da suka fi kowa yawan hadisai sannan ya fi kowa a cikin sahabbai yawan fatawa fatawa ta fiqh abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala da makamantansu sannan kuma ya fi kowa yawan tafsiri sakamakon addu'ar da annabi sama ya masa Abdullah ibn Abbas kenan yana cin matasan sahabbai waɗanda annabi sama ya rasu ya basu basu kai shekara 20 ba amma yana cin waɗanda suka haddatu ma al'umma ta musulunci mafi yawancin ilmoman annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan kasancewarsa ya ji daga annabi sama bai kyala wani sahabi ba in ya ji hadisi da gare shi ba sai ya ji ya arta in ya ji wani sahabi ya san hadisin da bai sani ba sai ya tashi ya tafi wajen sa domin ya karɓi wannan hadisi so da Abdullah ibn Abbas misali ne shi ga ɗaliban ilimi duk lokacin da za a yi bayani a kan neman ilimi da kuma ƙwazo a cikinsa da naciya to bai kamata a gama wannan bayanin ba ba ambaci Abdullahi na Abbasin ba a matsayin misali da ya waje ba a ce ai koyi da shi ya ce, da haltu ana wa Khalid ibn Walidi, ni da sayyidina Khalid ibn Walidi mun shiga ma'a Rasulullahi sallama tare da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baita maimunata dakin na na maimunatu bintul Harith me yasa Abdullah ibn Abbas ya shiga dakin Maimuna me yasa Khalid ya shiga wajenta da Khalid da Abdullah ibn Abbas dukkanin su ƴaƴa suke a wajen Maimuna domin yayyannanta ne suka haife su yayyinta guda biyu mata su suka haife su maimunat bintul harith tana da ƴan uwa guda biyu akwai lubabatu bintul harith sannan kuma Lubabatu kubra akwai Lubabatu sughra Lubabatu kubra ita ce wacce ta haifi abdullahi khalid ibn al-walid lubabatul sughra ita kuma ita ce ta haifi abdullahi ibn abbas ita lubabatu sugura ita ce ake ce mata ummul fadl ummul fadl kenan mamar abdullahi ibn abbas to shi yasa suka shiga tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka shiga ɗakin ta domin ita innar su ce shi shi abdullahi ibn abbas ma ai ya samu ta goma shi har na yi a ɗakin ya ruwaito yadda annabi sama yake kiyamul laili da daddare ai daga nan ne ma yana yaro ya samu wannan falalar ta addu'ar da Annabi sama ya har ya kowa yawan tafsir Abdullahi ibn Abbas ya je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dare yayi sai Abdullahi ibn Abbas ya ce zai tafi gida sun sun ce a ai ta fana anan ka sai gobe ka tafi shike dama faduwa ta zo da zama Buƙatar Abdullahi ibn Abbas ya ga ya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiyamul layl da daddare Shi ne abin da bai taba gani ba so da haka suka kwanta can da daddare manzo sama ya miƙe yi addu'o'in da ake na tashin bacci shi ma Abdullahi da ya ga manzo sama ya tashi sai shi ma ya miƙe sai ya tauri sai je ya zuba ma manzo sama ruwa a buta manzo sama ya zo ya ga an ajiye mishi ruwa a buta sai ce ya zuba ruwan nan a buta sai maimuna ta ce ai abdullahi ne yayi sai an sama mai daɗi a ranta yawo mai kaifin kwakwalwa mai hangen nesa an sama ya ce Allahumma allimhu kitab wa faqihu fiddi. ya Allah ka karantar da shi alqur'ani sannan ya Allah ka sa ya zama masanin fiqh allimhu alkitab qira'atan wa tafsiran Allah ka sanar da shi iya karatun alqur'ani haddasa da iya karatunsa da kuma tafsirinsa sannan wa faqihu fiddi. sannan ya Allah ka karantar da shi fiqh na addini wallahi magabata da ba su da buri fiye da wannan a game da 'ya'yansu su ne yanzu fitina ta zo ta dame mu ba wanda yake tunanin ya dan shi ya zama malami na addini na gaske cikin mutane su kansu yaran ba su da wannan tunanin iyayensu ba su samu su ba ba alherin da ya wuce wannan ka tausaya ma mutumin da ba wannan bane tunanin shi ka tausaya ma mutumin da kaga baya shagalta a wajen sanin addinin Allah abin tausayi wallahi in kana neman wanda ya aka ya fi cancanta a tausaya masa yake wata rayuwa rayuwar da ta dabbobi ma ta fi ta can. mutumin da ba ruwan shi da sanin mai Allah ta'ala ya aiko manzon Allah so sama da shi ya zai me zai kudirta na aƙida sahihiya ya zai bauta ma Allah subhanahu ta'ala a aikace ya zai mu'amala da halittun Allah madaukakin sarki ya ba kowa hakkin sa ba tare da ya cutar da wani ba idan ya zama wannan ba shi bane tunaninka to akai abin tausayi ku shi yasa suka shiga manzo salma yayi mai yayi yama abdullahi ibn abbas wannan addu'a to yanzu ma nan gashi sun zo sun shiga ɗakin na na maimuna innarsu wato 'yan uwar babar fa utiya bi dabbin mahnufi annabi sama alaihi salam yana zaune sai aka kawo masa damo mahnufin wanda aka gata shi adab halitta ce kamar yadda muka yi bayani a ran nan da ke kama da kadangare kuma ke kama da tsari yana da yana da laraba suna ba shi muhimmanci sosai shi yasa littafan adabi na larabci cike cike da bayani a game da dabo kamar yadda bahaushe ke cewa damo sarkin Hakuri. to larabawa su damo a wajensu yana da siffofi mabambanta larabawa sun yi sabani a game da siffofin damo malamai suna cewa damo wata halitta ce mai ban mamaki an ce an ce akwai riwaya akwai masanan dabbobi da suka ce bai ruwa bai shan ruwa wasu kuma suka ce sai ya shekaru bai sha ba in kuma ya sha ruwa to sai bayan kwanaki arba'in sannan zai ɗan yi bawali bawalinsa ɗigo ne duk haka in ya ɗan diga shi ke ɗaya daga cikin masana dabbobi malamai kamar al-Imam Abu al baqa'i ad-dinyari ya ka a cikin littafin hayatul kubra yace damo yana iya shekaru ɗari a duniya sannan daga cikin abubuwan ban mamakinsa al'aura biyu yake da ita namijinsa yana da al'aura biyu al'aurarsa guda biyu ce macen ma ita ma al'aurarta guda biyu ce sannan daga cin abubuwansa na ban mamaki uwar cinye 'ya'yan ke. har aljahis eh, amma ibn usman aljahis shi ma a cikin littafinsa eh, abin nan kitabul haiwan yake cewa uzirin damo uwar da take cinye 'ya'ya wai hauka ce take kama ta in ta haihu haka suka binciko in ta haihu kamar inin tsinkau-tsinkau da mata suke yi wal iyazu billah to shine shi ma take yi to shine kawai sai ta cinye 'ya'ya wadda Allah ya tsare wannan ciwon bai kama ta ba shikenan ba za ta cinye 'ya'yan ba shi yasa sai ka ji shi yasa sai ka ji laraba suna suna karin magana suna cewa a'aqqu min adh-dhabt a'aqqu min adh-dhabt wato wane a wajen sabawa kamar damo kaga kaga kaga mu hakuri aka ce ko to shi kuma sabawa sabawa shine suka fassara cewa li'anna al-unsa minhu ta'kulu auladaha ya'an saboda uwa tana cin ya'an shi sai a ce a'aqqu min ad sannan kamar yadda muka faɗi sun ce bai shan ruwa shi yasa sai ka ji balarabe yana cewa la af'alu kaza hatta yarida ad-dab yace bazan aikata kaza ba har sai idan damo ya tafi sha ruwa kamar yadda kake cewa sai kaza ke haƙuri ko ko kuma sai bawali ko kuma ka ce sai maciji ya abin nan jaki ya kaho ko to su ma haka sai su ce hatta ya rida dab eh, har suna cewa wai wata rana aka ce masa aka ce masa rid rid ayyuha dab ka tafi ka je ka gangara ka sha ruwa shine shine shi ne aka ce wai sai wai ya shi shi da manye wa waka yake cewa wai asbaha qalbi sarida la ashtahi an arida illa uradan arida yi waɗannan baitota laraba sukan kishiyance shi da kifi yadda kifi shi yake rayuwa a ruwa shi kuma damo baya shiri da ruwa shi yasa mutum ya zama bai san taba ruwa sai a siffanta shi da damo in ya zama kuma wasa da ruwa yake yi sai a siffanta shi da ke to shine wannan abubu din ba shi a garin makka ba yi da yawa a garin makka ko ba shi kwata-kwata ma to shi yasa annabi sama sai ya taso a cikin garin bai san ma me ake ce ma damo ba da ya zo madina su kuma suna da damu sai ya gan shi to tun da bai saba da shi a garinsu ba a makka sai manzo mai zama yana kyamarsa baya son cinsa to shine wanda suka san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya san damu to shine wata rana a gidan na Maimunatu bintul Harith radiyallahu anha a dakin ta sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damu mahnuzin wanda aka gasa shi fama labita an ja'a bi idlin hanif hanif shine mahnuz wanda aka gasa fa ahwa ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man sama ya tafi domin ya ci nama ya je da hannunsa domin ya ɗauko ya ci tabi'ar annabi sama an masa kyauta kamar yadda muka faɗi a baya annabi sama yaqbalu alhadiyata annabi sama yana karban kyauta har ma wa yukati alaiha in aka ba shi kyauta ya ansa sannan kuma yana ba da tukwici to sai manzo sama ya tafi domin ya sa hannunsa domin ya ciro naman ya ci فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة sai ɗaya daga cikin matan da suke ɗakin na na Maimunatu bint al-Harith sai ta ce akhbiru rasulullahi sama bima yuridu an ya'kula ku fa ba annabi sama labarin naman da yake son ya ci fa yanzu ku faɗa ma annabi sallama cewa ga irin naman fa yanzu da yake son ya ci fa wani iri ne qalu huwa dabbun ya rasulullah sai suka ce ai ya aikin Allah damo ne a cikin abin da ban faɗi ba a game da damo yana da yana da alkunya ana ce masa abul hisn sunansa kenan abul hisn baban hisn hmm. Hmm. ka san na kun laraba daga cin ɗabi'unsu akwai dabbobin da suke ba suke ce musu maman wance da baban wance baban wani ko akwai ummu arba'in wa arba'i kwaro ne ko sannan akwai ummu aryati ummu aryaɗin wa suna ma ce da muguwa ita ce ummu aryat ko to da hisli shi shine شيني شينون واي ابو الاشبال ابو الاشبال زاكي شيني ابو الاشبال كسن دد دبوبي لا غبا سكان مت الكنيا بابان وانا ماما وانشي اخوي ام عرس ام عرس ده ده سنه وسوق to shine sai sai aka ci ai huwa babbun ya rasulullah ya ma'aikin Allah ai da mu farafa a fa'a rasulullah da sama ya da sai manzo Allah sallama kawai sai ya dage hannunsa ya fata da aka ce masa da mu ne fa qultu kun ga Abdullah ibn Abbas ko sai Abdullah ibn Abbas sai sai na ce a haramun huwa ya rasulullah ya ma'aikin Allah da mocinsa haramun ne shin damo haramun ne faƙala sai man sama ya ce la a'a walakin na nahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu ba shi a garin mu ne ba damo a makka fa a a'afu so da aka sai na tsinci kaina ba na sha'awarsa la a a'afuhu ai la a ashtahihi ba na sha'awar cinsa قال خالد khalid yace fajtarabtuhu ni ko sai na kama abuna kawai na ci da yayyankawa fa akaltu kawai na cinye kayana kaga khalid shi ma dan ina ne dan makka ne a makka ya amma shi ya iya ci wannabi sama yanzu anisuma yana kallo na na cinye naman damar to shine al-Imam al yace al-mahnuth al-mashwi bil-radf abinda ake ce ma al-mahnuth shine naman da aka gasa shi bil-radf da wani irin dutse ne da suke da shi suke gasa nama wa hiya al-hijaratu al-muhma shine dutsen da ake sa shi ya zafi sai a dora nama akan sa ga kuma wuta a kasa sai a gasa sai ka san wannan nama ai zai yi da dutse ba ka gasa shi to shi ne wannan hadisin akwai fikihu da yawa da aka fitar a cikin sa fikihu na farko shine jawazu dukulin rajuli baita khalati ya halatta mutum ya shiga gidan innansa fikihun farko kenan ya halatta waccan yamma makka ce waccan ma makka ce ya halatta ta shiga ɗakin ta manzon ta sama mun karanta a baya ce alkhala bi manzilatil ummi ai innar mutum a matsayin me take a matsayin uwarsa take shi yasa kuma aka hana ma a hada da inna da ya a ɗaki a gida ɗaya suna miji ɗaya yana cin abin da annabi ya haramta amma tahrimi ne muwaqqati idan ya saki yar zai yi auren inna ko idan yar tara su zai yi auren inna amma dai a hada su a lokaci daya to haramun ne a musulunci fiqhu na biyu shine jawazu aqli al-insan at-ta'am fi bayt khalati ya halatta in yaje a ka abinci ya ci wannan yana tabbatar da abin da aya ta ce ko eh laysa 'ala al-a'ma harajun ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم يا على قزونا لكن a ɗakin innarka يا كمبو a kawo maka abinci ko kanwata ka ci abinci a ciki ga Khalidu ya ci a ɗakin nanawa nana maimunatu bintul harith radiyallahu anha sannan daga cikin hadisin abinda hadisin yake nuna yake karantar da mu jawazu akli lahmi dhabb ya halatta a ci naman dawo ya halatta a ci naman damu Cin naman damo dama shi ne babban fikin hadisin ba cewa naman damo yana cin almubahat yana cin abubuwan da suke na halatta akwai malaman da suke cewa a cikin ƙwarin ƙasa shi kaɗai ya halasta a ci akwai malaman da suke ganin haka domin ai shi damo ƙwaro ne ya yana cin ƙwari amma manyan ƙwari eh, ba manyan ƙwari na gari ba kun sabuwar luga ce wannan ko mutanen da ba su santa ba tana cikin lugogin yan zamani ko ai babban kwaro ne hmm? me babban kwaro a lugar ku a lugar yan zamani ka san wani ka sake shigar da mutane ka ce jan wuya jan wuya ma ai wata kalma ce ita ce duk irin ta ka san wani zamani ake ci kawai sai yara su cikin wasu kalmomi da lafizan da ba su a kamus ɗin hausa da wannan ko ci gaba ne ko ci ba ne wallahi alam masana dai su ne za su masana yare su za su iya tantance akwai kalmomin da za ka ga yara suna amfani da su wasu ma ba su da ma'ana daga cikin waɗanda suke ɓata hausa akwai yan fim wata kalmar sai a ce a ce a ce ni sai a ce ma yan fim ne suka ake faɗin kawai ba a san ma'anar an cewa ana fassara indiya da hausa akwai fim din indiya wai ana fassara indiyan hausa to an ce mafi yawanci su suke zuwan da mutane waɗannan shedanin kalmomin shedanu ne wanda yawanci wata rana na je kaduna ina dawowa muka tsaya a wani waje wajen masu sai da abinci shikenan eh, kawai sai na sai sai wata matar ta ke cewa su burbudo musu shinkafa wajen ba su kun kowa a wajen koyon jami'ai su burbudo musu miya komai su burbudo sai a cewa a su burbudo kaza Su nawa ce in kalma sai ni ba? shi ne na wallahi sai nake tambaya wani yaro sai yake ce mana wai ai fim ne suke amfani da ita ta shiga yan fim ne za su sa mutane Hausa lalatattu Allah shirya ta ba kowace kalma za ka ji ana amfani da ita a gari to shi kenan sai ka ɗauka kai kuma ka fara yi ba daga cikin kimar mutum akwai kiyaye lafuzzan da zai yi amfani da shi daga cikin kuma waɗanda aka fi son su fi taka tsantsan da lafazin da za su faɗi akwai masu wa'azi kada ka sake wata kalmar da 'yan duniya ke amfani da ita a ji kana faɗin ta a jin fahimta shi ka yaɗa ka ce ka an mata maki kenan ta halal ta halatta ce ka ka zo da damuwa to shine wannan to wannan fikhun eh, an fitar da wannan fikhun a ciki sannan daga cikin fikhun wannan hadisi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaiba illa ma atla'ahu Allah alaihi annabi bai san gaibu shi ana cewa akhbiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kula ku ba annabi sama labarin me yake son ya ci kaga ahwa ya sa hannun shi zai diba ko ya san me ke nan zai ci kaga bai sani ba sannan fikihu na gaba shine jawazu adami tashakki shay'in mubah halascin ka ce kai baka sha'awa wani abu na halas abu halas ne amma kai sai ka ce kai baka sha'awarsa yanzu nan duk da za a zo a tattauna da mu da wuya ka ji wani ya ce wanda ya ji abin da ake ci yana ci sai ka samu ɗaya biyu uku mutum ya ce shi baya ɗan kaza kwata-kwata bai so wannan ɗabi'a ce amma kada wannan ya kai ka kuma ga cewa haramun kun ga manzo sama yace walakinahu laysa fi ardi qaumi ajiduni a'a ni na taso inda babu wannan shi yasa sai na ji bana sha'awas inda ka taso yana maka tasiri a rayuwa sosai ko ka so ko ka ki wannan ha aqida a cikin magabata akwai waɗanda aka tuhume su da wasu aqidu waɗanda suke miyagu in ka bibi dalilin tsintar kansu a cikin waɗannan miyagun aƙidun shine zaman da suka yi a ganin da aƙidar ta ce yanzu a wancan lokacin zai wuya ka ji an ce da mutum daga yaman yake ka ji ba yi da aƙidar shi an ci ta daidaiya irin su babban malamin hadisi al'imam imam sana'ani an tuhume shi da an tuhume shi da ta tashayyu'i irin su abu abul aswad du'ai an tuhume shi saboda a kufa ya zauna kufa garin yan shi'a ne har ma ake cewa wata rana sai a zo ana jifan shi da daddare ana cewa bari mu jefi gidan malamin nan dan shi'a shi'a ba barin wannan shi'a da ake ba shi'a a lokacin tashayyu'i mutum ya zama yana fifita sayyidina ali akan sauran sahabbai shi kenan aikin sa ba wannan fa mummunar shi'a lalatacciya ta ƙarshen zamani da ake ba to hatta waccan aka san kana da ita ka shiga damuwa sai a zo ana jifan shi to shine ai wani bai take cewa yaqulu al na banu qushayr Iwalin, Laili, layl ma tansa ali yace banu qushayr lalatattu kullum sai su zo suna jifan gidana suna cewa tsawon dare ba za ka daina tunda sayyidina ali ba to bi'a na tasiri har a aqidar mutum shi yasa aka ce ka zabi waje ka zauna da mutanen kirki wanda ba za su maka tasiri mummuna a rayuwarka to haka abinci inda ka taso yana da tasiri a inda kake abin da za ka ci yanzu na tabbatar da ya a cikin kudin da wuya a samu mai cin tsutsa mani-mani ko akwai wane ne yake ci tsutsa mani-mani har wani ma bai san mani-mani kana ci har yanzu ko ka gani kila dole ce ta sa ka ci to akwai su yana da tasiri so da ka ce ba ka san cin kifi ba laifi ba ne amma ka ce haramun ya halatta ka ce kai ba ka sha'awarsa amma ka haramta sannan kuma idan aka kawo ka aibanta shi anan sama kun ga anan ya aibanta shi hadisi ya tabbata aka ce ma'aba rasulullahi sama ta'aman qattu in ishtahahu akala wa illa taraka annabi sama bai taba aibanta abinci ba a kawo shi ya rika kama abinci sunaye marasa kyau kamar yadda matasa suke yi a yanzu ai ta sama abinci sunaye marasa kyau ba daidai bane wannan shi abinci ana son ya zama mai albarka so daga ba a san kai ta sha'umi da abinci ka faɗi wani abu mara kyau game da shi ƙato da kot ko ko ba ana cewa haka ba eh, da makamantan irin waɗannan duk kurakurai ne Allah ya sa a daina sannan daga cikin fikin hadisin hadisin ya karantar da mu tabbatar da abin da ake cewa sunna ta qaririya sunna ta qaririya ai abu a gaban annabi sallama annabi ya shigo yana kallo to ya zama sunna ta qaririya yanzu nan Khalid ya ce wannabi sama yanzu annabi sama yana kallo na naci bai hana shi ba wannan ya tabbatar da cewa me ashe naman damo me halal to damo yanka shi ake ko ko me ake masa ko kamar kifi yake yanka shi ake a musulunci ba yadda mutane suke ba ake tambaya yadda musulunci ya ce a yanka shi ake ba a cin sai an yanka kamar yadda ake yanka sauran dabbobi an gane wannan shine wasu daga cikin nau'ukan fiqh da za mu fita a cikin hadisin Allah subhanahu Ta'ala ya taimake mu Allah ya barka a cikin rayuwar mu sauran hadisai uku a cikin babu duk suna da alaka dama an ce abin nan abin nan al'aq imani sai Allah ya kai karatu na gaba sai mu ƙara sa su da Allah in ma muka ga da yiwuwar mu shiga cikin babu sai sai mu shiga الا بلغ من الدفاع عن الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه